وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شابق إذا سفر jirana da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma za mu karanta hadisi na hudu للتاسم الأربعون النووية إن شاء الله عن أبي عبد الرحمن عن كربو حديث دقا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود صحابي النبي محمد في رواية حديث أنا كرم صبابا عبد الرحمن wannan ita ce ya ce yace haddathana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ba mu labari wa huwa sadiqul masduq kuma shine mai gaskiya abin gaskatawa wato abin da annabi ya faɗa gaskiya ne sannan kuma mutum ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaskata shi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman lalle kowanne ɗayan ku ana hada halittarsa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwana 40 nutfatan yana maniyi inna ahadakum ana nufin kowa daga cikin ku kowane ɗan adam Allah madaukaki yana halittarsa a cikin mahaifiyarsa a kan matakai daban-daban mataki na farko shine Nufa, zai samu kwana arba'in yana gudan mani kunu ala alaqatan sannan ya zamanto gudan jini misla zalika da yana siffa ta maniyi sannan kuma ya koma gudan jini kwatankwacin haka wato adadin kwanaki arba'in ma ya kunu mubugatan sannan ya koma tsokar nama nisla zalika shi ma dai kwatankwacin haka summa yursalu ilaihi malaku sannan a turo masa mala'ika yursalu ilaihi a aiko masa mala'ika fa yanfukhu fihi ruha sai mala'ikan ya busa masa rai wa yi umaru bi arba'i kalimatin kuma za a masa umarni da kalmomi guda hudu waye ake wa umarni mala'ikan za a umarci mala'ikan da kalmomi guda hudu bi kasbi riski rubuta abin da ya danganci arzikin shi wannan mutumin da za a halitta wa ajali da kuma ajalinka. adadin shekarun da zai yi a duniya wa amalihi da kuma aikinsa wa shaqiyun aw sa'idun sannan kuma na banza ne ko kuwa na kirki wannan iyakan maganar annabi Muhammad kenan daga nan magana ta Abdullahi bin Mas'ud ke. Wa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ina muku rantsuwa da wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba in ji Abdullahi dan Mas'ud inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna. lallai akan samu ɗayanku da zai yi aiki aikin irin na ‘yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u sai ya kasance babu abin da ke tsakaninsa da tsakaninta face zira'i guda ɗaya fa yasbiqu alaihi kitabu sai wannan littafin ya tsere masa fa ya'malu bi amali ahli na, sai yayi aiki aikin irin na yan wuta fa yadkhuluha sai ya shiga wutan wa inna ahadakum kuma lalle ɗayan da ya ya'malu bi amali ahli nar za a samu yana aiki aikin nasa irin na ‘yan wuta hatta ma ya kunu bai na kuwa bai na ha’in zira'u har ya kasance babu abin da ke tsakaninsa da ita wuta ɗin face zira'i guda fa yasbiqu alaihi alkitabu sai wannan littafi da aka rubuta ya tsere masa ya amalu bi amali halin jana. sai ya yi aiki irin na ‘yan aljanna fa ha sai ya shige ta رواه البخاري ومسلم الإمام البخاري يروي حديث حديث ندبو أكد أريبي لتقوى الإمام البخاري يروي حديث نن أولا يفضل أشكل لتافنسا الإمام مسلم ya rawaito shi hadisi na 2643 wannan hadisin na Abdullah bin Mas'ud hadisi na hudu da ke cikin al-arba'un an-nawawiyya ya yi bayanin siffa ta halittar ɗan adam wannan siffa kana samun ta a cikin alkur'ani don haka siffa ce da ta dace da ayar Allah da kuma hadisin manzon Allah yadda ka ji bayanin nan ya taho a cikin hadisi idan ka duba suratul mu'minuna aya ta goma sha biyu zuwa aya ta goma sha hudu za ka ga bayanin da Allah ya jera ya yi daidai da maganar manzon Allah ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا اللطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين yanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani nan, wannan aya ta nuna ثم جعلناه نطفة fi قرار masir, mun sanya ɗan adam yana tura ta maniyi aka sanya shi a wajen tabbata amintacce shi mahaifar uwa wuri ne amintacce wanda Allah ya gyara shi ya tsare shi yadda ya dace da kwanciyar jinjiri ثم خلقنا النطفة علقة sannan muka halicci wannan maniyi ya koma wato gudan jini wa fakhalaqna al'alaqata mubghatan muka halicci wannan gudan jinin ya koma tsokan nama wa khalaqna al-mubghata idama muka halicci wannan tsokan nama ya koma kashi fa kasawna al-idama lahma muka sake suturta kasusuwan nashi da nama thumma ansha'nahu khalqan akhar muka fitar da shi wata halitta ta daban wanda babu irinsa a duniya domin duk wani ɗan adam da ka gani shi kadai babu wanda ke daidai da halittarsa a duniya shi yasa Allah ya ce khalqan akhar da za a haifi tagwaye a lokaci guda suka zo duniya amma kana duba su zaka gane akwai bambanci babu mutum biyu da suke daidai halitta guda inji Allah madaukaki shi yasa aka ce khalqan akhar wata halittan daban ba ta yi kama da wata halitta da take duniya ba babu mai yin haka sai Allah tabaraka wa ta'ala wa tabarakallahu ahsanul khaliqin haka nan Allah madaukaki ya faɗa a suratul hajj aya ta biyar ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم من مبغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج don haka wannan tsari na halitta babu makawa tsari ne da ya tabbata a hadisin annabi Muhammad da kuma ayar alƙur'ani wannan ita ce tura ta halittar ɗan adam to hadisin nan na Abdullahi bin Mas'ud ya yi bayanin da aka samu saɓanin fahimta a tsakanin malamai idan ka duba hadisin abdullahi dan mas'ud yana nuna cewa Allah madaukaki ya turo mala'ika a bayan arba'in na uku sannan aka busa mu wannan wato jinjirin da ke cikin mahaifa rai wannan riwaya ta abdullahi dan mas'ud ta bambanta da riwaya ta Huzaifatu bin Usaydin al-Ghifari shi ma sahabin Annabi Muhammad ne ya ruwaito hadisi da ke bayanin siffa tura ta halittar ɗan adam yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito hadisin yana sahihu Muslim hadisi na dubu biyu da da da arba'in biyar. Ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza marra bin nutfati ithnatani wa arba'una layla idan aka samu maniyi ya shiga cikin mahaifan mace ya samu dare arba'in da biyu a wannan lokaci ba aka Allahu ilaiha malakan sai Allah ya tura wa maniyi din nan mala'ika fa sawwaraha ya turanta halitta wa khalaqa sam'aha wa basaraha ya halitti ji da gani na wannan jinjirin wa jildaha ya tsara fatar jikin jinjiri wa lahmaha da naman jikinsa wa idamaha da kasusuwansa idan ya gama sun makala sai mala'ikan ya ce ya rabbi a zakarun am'unsa yanzu na gama aiki zuwa iyanar namiji za a halitta ko mace wa ya ƙabi rabbuka ma sha a sai Allah mahalicinka ya yi hukuncin da ya ga dama wa ya malaku mala'ikan sai ya rubuta ثم يقول سيدي يا رب أجله an gama wancan batun halittar mace ko namiji yaya batun ajalinsa fa fa yaqulu rabbuka ma sha'a sai Allah ka ya faɗi abin da ya yi nufi wa yaktubu malaku mala'ikan ya rubuta wannan ma thumma yaqulu sai ya sake cewa ya rabbi rizquhu ina bayanin arzikin wannan jinjiri fa yaqdi rabbuka ma sha'a sai Allah mahalicin ka ya hukunta abin da ya yi nufi wa yaktubul malaku mala'ikan ya rubuta ya gama ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده mala'ikan ya gama halittan abin da Allah ya tsara masa ga takarda a hannunsa ya rubuta sannan ya fita ya fita daga cikin mahaifan kenan fala yazidu alama ma umira wala yanqusu manzon Allah ya ce ba zai ƙare kan abin da aka masa umarni ba kuma ba zai rage komi ba wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na bakwai yana sahihul jami'i sahih a sahihu Muslim hadisi na dubu biyu da da da shida arba'in biyar, صحيح الجامع الصغير حديثي na ɗari bakwai da da 797 kaga zahiri in ka ɗauki hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda al'imamun nawawi ya ɗauko ya saka a cikin al'arba'unan nawawiyya sannan ka ɗauko wancan riwaya wanda al'imamun nawawi bai ɗauko ta ba idan ka haɗa su za ka fahimci akwai saɓani tsakanin riwayoyin nan kashe biyu fa zahirul hadisi anna takdirar rizqi wal ajali yakunu fil arba'ina saniya abinda hadisi na Huzaifa bin Usaidin al-Gifari yake nunawa ya bambanta da abin da hadisin Abdullahi Ɗan Mas'ud ya nuna a riwaya ta Abdullahi Ɗan Mas'ud ana nuna cewa sai an samu arba'in kashi uku sannan mala'ika yake zuwa a riwaya ta Huzaifa bin Usaidin al-Gifari an nuna cewa bayan arba'in da biyu na farko sun wuce mala'ika sai ya zamo na'am wannan ku ba'ada arba'ati ashurin ijima'an babu shakka duka malaman sunna Fahimtarsu ta zo daidai akan cewa Allah baya sa a busa ma jinjiri rai sai bayan an samu wata hudu wannan babu saɓanin fahimta a tsakanin malamai a kai. wata hudu kwana nawa ne kwanaki ɗari da ishirin ittifakan ba a taɓa samun malamin sunna wanda fahimta ta saba ma haka ba ka duba sharhu sahihi muslim na al-imam an-nawawi mujallal na takwas shafi na 385 babu sabani akan haka amma maganar ita ce shin mala'ika yana zuwa ma nan a wani lokaci ne shin bayan arba'in uku yadda ya zo a riwaya ta abdullahi dan mas'udu ko ku bayan arba'in na farko in an shiga na biyu malamai sun yi ta ƙoƙarin daidaita hadisan nan guda biyu saboda su ya inganta daga annabi Muhammad. Wancan riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud tana cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim. Wannan riwaya ta Huzaifa bin Usaidin al-Gifari tana cikin sahihu Muslim. Waɗannan ku su manyan littafan hadisi na musulmai. idan kai la'akari da lafazin da ya taho a hadisin Huzaifa bin Usayd za ka tarar da cewa lallai ana iya haɗa hadisan nan guda biyu ana iya daidaita hadisan nan guda biyu da hadisin Abdullahi dan Mas'ud da kuma hadisin Huzaifa ta yaya za a daidaita ai shi hadisi na Huzaifa abinda manzon Allah ya faɗa yace idza marra bin nutfati idan aka samu kwanakin nan sun wuce wa maniyi mururu zamanin yusaddiqu alaihi al-arba'una wa huwa az fi hadith ibn mas'ud fa hadhihi al-fatra wa in kanat ghayr muhaddada fi hadisi huzaifa illa annaha huddidat fi hadith ibn mas'ud bi 120 yawman riwaya ta huzaifa annabi bai kayyade adadin kwanakin da mala'ika ke ɗauka kafin ya yi wani aiki ba amma a hadisi na abdullahi dan mas'ud manzon Allah ya ƙayyade yake arba'in na farko ga halittar da za a yi arba'in na biyu ga halittar da za a yi arba'in na uku ga halittar da za a yi a hadisin huzaifa kuwa maganar kora ta aka yi ba tare da an bambanta zamanin zamanin halittar ba ashe kenan babu bambanci tsakanin riwayoyin nan guda biyu duk da haka al-imam bukhari Allah ya ji kansa bai kawo wannan riwaya ta Huzaifa dinu usai al-Gifari ba saboda shi a ganinsa wannan riwaya tana cikas ma riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud kuma bare riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud ta shi karfi don haka al-Imam Bukhari ya dauke ta yasa a littafin sa a wurare daban-daban har kashi hudu al-Imam Muslim ya ruwaito hadisin ya yadda da maganar al bukhari cewa riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud ta fi inganci amma kuma ya tabbatar da ingancin riwayar Huzaifa don haka sai ya ɗauko riwaya ta Huzaifa ya sa a cikin sahihi Muslim amma al-Imam nawawi da ya tashi shirya al-arba'un an-nawawiyya sai ya ɗauko riwaya ta Huzaifa bin Usayd al sai ya ɗauko riwaya ta al'imamu Bukhari domin ita ce riwaya muttafaqun alaiha riwayar da al'imamu Bukhari da al'imamu Muslim sun ruwaito ta sai ya ɗauko wannan riwaya da ma'ana hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya sanya a cikin arba'una hadisi daga cikin waɗanda ba su gamsu da hadisin Huzaifa bin Usaidin ba akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka duba majmu'u fatawa mujallal na hudu shafi na 240 yake cewa wa hada eh, ikhtalafat ruwatuhu fi fi ah, in ka duba bi ma'ana riwayatuhu riwayoyin wannan hadisi zaka ga lafuzzansa sun zo daban-daban wannan ya sanya malamai da dama ba su yi aiki da hadisin ba wata riwaya a ce sai jinjiri ya samu kwana arba'in a mahaifa kafin nan za a turo masa mala'ika a wata riwaya aka ce ba kwana ba dare ne arba'in a wata riwayar aka ce dare arba'in da biyu wata riwayar aka ce dare arba'in da biyar sun zo riwayoyin daban-daban shekul islam ya ce wani haza a arabar bukhari an riwayati shi yasa al'imamul bukhari bai ɗauko riwaya ta usaidu bi ma'ana huzaifa bin usaidin al-gifari ya saka a littafinsa ba saboda saɓani da aka samu na lafuzza da suka zo a hadisinsa wa kad yakunu aslu hadisi sahihan ko da shike asalin hadisin ya inganta wa yaqa'u fi ba'd alfazihi idtirab fala yasluhu hina idhin an yu'arida biha an yu'arada biha ma thabata fil hadisi sahih المتفق عليه الذي لم تختلف ألفاظه bai kamata a ce an ɗauki wannan riwaya an daidaita ta da riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud ba riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud kuwa al-Imam Bukhari ya dauko ta al-Imam Muslim ya dauko ta amma riwaya ta Huzaifa bin Usaydin al-Ghifari al-Imam Muslim kada ya ruwaito al-Imam Bukhari ya ya ki dauko ta saboda sabani da aka samu ta lafuzzar riwaya ala kulli hali ayoyin alqur'ani da kuma waɗannan hadisai sun tabbatar mana cewa halittar ɗan adam tana samun zango kashi hudu marhala ta farko ita ce zango na lokacin da ɗan adam yake sura na maniyyi a cikin mahaifa na biyu lokacin da aka mai da maniyyin nan ya koma gudan jini na uku shine lokacin da aka mai da shi ya koma tsokan nama wa yuqsadu biha qita'atu damil jamida me yasa aka kira shi al'alaqa annaha ta'aluqu fi jidarir rahimi Allah ya kira ta al'alaqa al'alaqa bi ma'ana wato mai wanda ke reto saboda a wannan lokaci yana makale da mahaifar uwa yasa aka bashi wannan suna daga nan aka mai da shi qita'atu lahmin ya koma tsokan nama sagira bi qadri ma yumbaq yadda za a iya taunawa dan kadan shi yasa aka kira shi mubgatan a aya da take suratul hajj mukhallaqatun wa ghayru mukhallaqa hatta idza atammat mi'a yawman sai wannan maniyin ya samu kwana ɗari da ishirin inda hata'atin marhalatul rabi'a a wannan lokaci Allah ke turo mala'ika shi wannan mala'ika al-muwakkalu bil arham mala'ika ne da Allah ya wakilta wa mahaifa aikinsa kenan kaɗai ya suranta halitta ta ɗan adam Me sunan shi ba a taɓa sani ba ba babu shakka akwai mala'ika wanda aikinsa kenan ya suranta halitta da Allah ya nufin halitta a cikin mahaifa wannan hadisi yana da ilimi mai yawa a cikinsa babu shakka za mu yi bayanin fa'idodi kamar guda tara in lokaci ya ba mu dama insha Allah waɗanda malamai suka ciro ƙarƙashin wannan hadisin na Abdullahi ɗan Mas'ud da kuma Huzaifa bin Usaidin al-Gifari. Da farko, ka lura da abin da manzon Allah ya faɗa, yujma'u khalquhu fi batni ummihi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi kowananku ana haɗa halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa kaga wannan magana ta annabi hujja ce mai ƙarfi da malamai suka ɗauka akan cewa duk wata halittar da ba za a yi ta a cikin mahaifar uwa ba wannan halitta ba ta samu amincewar sunnar annabi Muhammad ba. Kenan ga masu magana akan abin da ake cewa test tube baby, al'afalul anabi, jinjiri da ake yinsa a cikin kwalba, ko mu ce an haɗa halittarsa a cikin kwalba, a ɗebo maniyin miji da na mata yadda ilimi na zamani ya kawo mu ilimi ya kai wani lokaci da ana iya ɗiban maniyin mace da na namiji a haɗa su a yi barbaransu a wata kwalba Allah maɗaukaki ya fidda halittar ɗan adam wannan halitta ya saɓa ma addinin musulunci me sa saboda maganar manzon Allah inna أحدكم يجمع خلقه fi بطن ummi كو ɗayanku ana haɗa halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa Allah الله da a أتي halittar ɗan adam a بادي daidai ne ai Allah ya san gaba ya san baya ya cewa zamani zai zo yanda Allah zai ba mu ɗan adam ilimi ɗan adam zai iya tsara halitta ya taimaka ma halitta ta ɗan adam ta yadda za a iya samunta a wani guri ba mahaifar uwa ba da dai a ce akwai izini a kan haka to da ba a samu tafsiri cikin hadisin manzon Allah ba batsi ne ummihi a cikin uwarsa wato malamai na duniya sun haɗu a garin makka ranar asabar 28 ga watan rabi'ul akhir hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da biyar suka yi zama har zuwa bakwai ga watan jumadal ula hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da biyar daga watan rabi'ul awwal zuwa watan jumadal ula sun samu kamar kenan kwanaki bakwai ya dace da sha tara ga watan Januwari 1985 a ƙarƙashin ƙungiya ta Rabitatul Alamin Islami. Rabitatul Alamin Islami ita ce ake kira Islamic World League, ƙungiyar da ta haɗe ƙasashen musulunci na duniya. Ta tattaro malamai sassan duniya daban-daban, ta tara ƙwararru waɗanda suke da fahimta akan al'amari na kiwon lafiya, ta saurara بمعنى الاستماع لشرح الخبر والأطباء likitoci suka ba da irin shaidarsu game da abin da ya danganci yadda bature ke haɗa maniyin namiji da na mace a yi barbaransu har a samu damar fitar da halitta ta ɗan adam irin bayanin da malaman nan suka tattara sannan kowa ya kawo hujjarsa daga ayar alkur'ani da hadisin annabi Muhammad. Bisa la'akari da irin wannan abu, shin ya dace da sunnar annabi ko kuwa bai dace ba, halal ne musulmi ya shiga irin wannan harka ko kuwa a'a. A wannan lokaci sun samu hanyoyin da ake barbara tsakanin maniyin mace da namiji sun samu hanyoyi kamar guda bakwai na farko an yajri talqihu bayna nutfatin ma'khudha min zawjin wa baydatin ma'khudhatin min imra'a laysat zawjatuhu ثم تزرع اللقيها في رحم زوجته hanya ta farko za a ɗebo maniyin namiji a ɗebo maniyin wata mata wadda ba matarsa ba a haɗa su bayan an yi barbaransu sannan a ɗiba a saka a mahaifar matan shi sai ita matan shi ta haifi wannan yaro hanya ta farko ke. an ɗebo maniyin wata mata wadda ba tashi ba saboda matar shi babu mamaki ba ta haihuwa sai aka ɗebo maniyin wata mata aka ɗebi maniyinsa aka haɗa bayan an gyara maniyyin nan an yi barbaransu sannan sai aka maida mahaifar matar kaga duka maniyyi guda biyu ɗin nan da aka tsara babu ita nata aikin da ta yi kawai shine riƙon maniyyin da aka shirya na mijinta da kuma na wata mata daban hanya ta biyu an yajriya talqihu na nutfati rajulin ghairi zauja. a ɗebo maniyin wani mutum wanda ba mijin matan ba, wa baki zauja a haɗa da maniyin matan, saboda bambanci tsakanin maniyin mace da namiji sai sukan kira maniyin mace da suna ƙoyi. A ɗebo maniyin wani mutum wanda ba mijinta ba, saboda shi mijin nata babu mamaki maniyinsa ya mutu. Sai aka ɗebo maniyin wani mutum, sai aka haɗa da nata maniyin. masu تضرب tubra tilka laqihatu fi rahimi zauja bayan an yi barbaran maniyyin wani mutum daban da maniyyinta sai aka sa a cikin mahaifanta kaga hanya ta biyu kenan don haka maniyyin da ke cikin mahaifanta ba namijinta bane na wani mutum ne daban hanya ta uku an yajriya talqihun kharijiyyun baina babratai zawjayn za a ɗauko maniyyin namiji da na mace ثم تزرع النصيحة في رهن امرأة متطوعة بحملها an ɗebi maniyin mace an ɗebi مني mijinta maniyin nata ne da namijinta bayan an yi barbaransu sai aka je mahaifar wata mace daban sai aka dasa maniyin nan a cikin mahaifanta maniyin mace da namiji aka haɗa amma sai aka kai mahaifar wata mace sai ta haifan musu ɗa don maniyin ba nata ta ne maniyyin wata mace ne da mijinta aka ɗebo ita dai ta ba da aron mahaifa sai aka kawo mahaifanta aka dasa ta ɗauki wannan ciki ta haifi ɗa. Tura ta hudu an yi yadiriya talƙihun kharijiyya an yi barbara wato bai na baina yi rajulin ajinabiyyin wa bai zafi imra'atin ajinabiyya. maniyin wani mutum daban da maniyyin wata mace daban da aka yi barbaransu sai aka ɗauko aka kawo mahaifar matar aure aka sa a ciki. Alkhamisa na biyar, an yadiriya talqihun khariji bai na babaratai zaujai, an ɗebi maniyin mace da namiji, ثم تبرأ اللقيها في rahimi الزوجة الأخرى yana da mata biyu, matarsa guda ba ta haihuwa, sai aka ɗebi maniyyinta aka ɗebi maniyyin mijinta babu mamaki illar da ke hana ta haihuwa ta samu lahani ne a mahaifarta amma maniyyinta yana nan da lafiya sai aka ɗebi maniyyinta da maniyyin mijinta da aka yi barbaransu sai kishiyarta ta ba da damar a saka maniyyin a cikin mahaifanta ita za ta ɗauki cikin sai ta haifi wannan ɗa. A sadisa na shida an tu'khadha nutfatun min zawjin wa baybatun min zawjatihi a ɗauki maniyyin namiji da maniyyin mace wa yatimmu talqihu kharijiyyan a fito da maniyyin mace da mijinta da namijinta a yi barbaransu a wani guri thumma tuzra'u eh, laqiha fi rahmi zawja bayan an gyara maniyyin nan guda biyu an gama barbaransu sai aka ɗiba sai aka mayar mahaifar ita matan, dama maniyin nata ne da namijinta aka ɗiba, aka kai wani guri da aka gyara maniyin nan, aka daidaita barbaran sannan sai aka ɗebi maniyin aka mayar mahaifanta. A sabi'a na bakwai, an tu'uka da bazaratu zauji wa tuhukan fil mawdi'in munasib min mahbali zaujatihi aw rahimaha talqihan dakhiliyan an ɗebi maniyin mace da namijinta aka yi barbaran sai aka canza musu guri a cikin mahaifan ita matan ba tare da an ɗauki maniyin an kai mahaifar wata mace ba kaga waɗannan hanyoyi guda bakwai dukkan su turawa suna amfani da su abinda likitoci suka tabbatar ma malamai kenan a wannan taro malamai sun yi la'akari da waɗannan abubuwa ta fuskokin shari'ar musulunci daban-daban sai suka tabbatar anna turqal khamsatil awwal kullaha hanyoyi guda biyar na farko din nan na barbara da ake tsakanin maniyin namiji da na mace hanyoyi guda biyar din nan baki ɗayan su haramun ne a ɗaibi maniyin mace da namijinta a kai mahaifar wata mata daban a sa haramun ne a ɗaibi maniyin wata mata a haɗa da maniyin mijin wannan matan a yi barbaransu sannan a kawo mahaifar ita matan aure a sa shi ma haramun a ɗebi maniyi duka waɗancan hanyoyi da muka yi bayanin su guda biyar gaba ɗayan su haramun me yasa bima ya tarattabu alaiha min ikhtilatil ansab musulunci yayi bayani na dokoki da suke shafin suke shafar rayuwar ɗan adam wani suna shafansa lokacin da yake da rai wata dokan ba ta shafan ɗan adam sai ya mutu akwai hukunci da yake kan musulmi na ya kula da ɗansa cewa wannan yaro naka ne akwai hakkoki da suke wuyanka dangane da wannan yaron naka akwai hakkokinka da suke wuyan yaron don haka wajibi ne a tabbatar ɗanka ne tukuna kafin waɗannan dokoki su hau kanka ko kuwa ba ɗanka ba ne ashe kenan a yi aron maniyi saboda a samu haihuwa wannan ya kauce ma tsarin musulunci sannan akwai babi na gado in ka mutu akwai wanda zai yi gadon ka Allah da kansa ya tsara yadda ake gado Allah maɗaukaki bai taɓa cewa ɗan aro yana gado ba yaushe za a ɗebo maniyin wani mutum a haɗa da maniyin matanka a sa a mahaifar matanka ta haifi ɗa sannan a ce wannan ɗan naka ne in ka mutu zai gaje ka ai ba zai yiwu ba da dai hakan mai yiwuwa ne da an samu nassi a cikin alqur'ani ko hadisin manzon Allah Tun da babu nassi abinda shari'a ta nuna mana shine ga yadda ake halitta inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi annabi yace kowane ɗayan ku ana hada halittarsa a mahaifan uwarsa wannan shi yake gado domin kuwa dukkan wata aya da take magana akan gado tana magana ne akan wanda ya samu irin wannan tsari na halitta wanda bai samu tsarin halittan nan ba babu bayanin gadonsa don haka bin matakan nan na samun haihuwa haramun amma matakai guda biyu bi ma'ana surori da ake barbara tsakanin maniyin namiji da na mace guda biyu da muka yi bayani cikin bakwai din nan su kan halal ne A sadisu wa sabiu waɗanne ne hanyoyin da suka halatta ne a ɗebi maniyin namiji a ɗebi maniyin mace a yi barbaransu a waje sannan a mayar mahaifan ita matan ta ɗauki cikin ta haihu wannan halal ne saboda kuwa bai saba ma tsarin da ya zo na musulunci ba kar mu manta abin da hadisi ya tabbatar mana al-islamu alu, wa la yu'la alayhi ka'ida ita ce musulunci ko da yaushe shi yake zuwa sama babu wani ilimi da yake zuwa sama da na musulunci don haka komai tsawon zamani kuma komai zurfin binciken bature ba zai taɓa kawo wani ilimi wanda darajansa ya ɗara hadisin annabi Muhammad ba, ba zai taɓa zuwa da shi ba, don haka in ya zo da wani ilimi sai a ɗauki hadisin manzon Allah a daidaita da ilimin nashi, wurin da hadisin manzon Allah ya dace da shi sai a ɗauka a ce to nan yayi. inda hadisin manzon Allah ya saba masa sai a ce wancan hanya haramu saboda wanda ya turo annabi Muhammad shine Allah ya san ilimin da za a samu har zuwa tashin kiyama da dai a ce akwai wani ilimi wanda zai yi sunnar manzon Allah kwasfarima wannan ilimi nan gaba za a same shi da Allah maɗaukaki ya yi bayaninsa tunda bai yi bayani ba kuma manzon Allah ya faɗa ayal alƙur'ani ta tabbatar alyauma yawma akmaltu lakum dinakum addini ya riga ya cika man ahdasa fi na haza ma laysa minhu fa raddun duk wani abu da ya shigo sabo wa musulunci to a mai da shi inji annabi Muhammad a ko da yaushe aka samu wani ilimi sai a ɗauko sunnar annabi a daidaita da ilimin inda sunnar manzon Allah ta dace da wannan ilimi sai a ɗauka inda sunna ta saba ma wannan ilimi sai a yi watsi da ilimin nan a ɗauki abin da sunnar manzon Allah ta zo da shi babu laifi saboda an ɗebi maniyyin namiji da maniyyin mace an kai su wata na'ura an sarrafa su an yi musu kwakwarima an yi wani gyara in akwai ƙwayar cuta an kashe ko wani abu da zai kawo wahalar ɗaukan ciki an kau da shi sharaɗi shi ne an dawo da shi mahaifan idan an ɗauka an dawo da shi mahaifa to ya dace da abinda da manzon Allah ya faɗa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi wannan babu ne sannan kuma da za a ɗebi maniyinta da maniyin namijin a kai wani guri a sarrafa su sannan a dawo da maniyin ba a sa a mahaifanta ba sai aka sa a wani gurbi a jikinta nan ma bai saba ma sunnar manzon Allah ba me yasa saboda annabi ya ce fi batsini ummihi bai ce fi rahini ummihi ba manzon Allah bai ce a mahaifan uwa ba yace a cikin uwa don haka a kowane lungu na cikin uwa aka bar wannan maniyin har ya samu girma bai kauce ma sunnar manzon Allah ba don haka matakai guda biyu din nan na shida da na bakwai ba su saba ma sunnar annabi Muhammad ba wannan mitin da aka yi bil haƙiƙa ya samu ittifaki na malaman sunna daga sassan duniya ka duba littafin da ake kiransa qararatun majma'il faqhi shafi na 159 zuwa 161 qararatun majma'il me yasa aka ce ba a yadda da hanya ta biyar ba Wannan hanya ta biyar ita ce kana da mata biyu ɗaya daga cikin matanka biyu ɗin nan ta samu larura a mahaifanta likitoci sun ce ita wannan mata inda hali ta sake ɗaukan ciki saboda tana da matsala a mahaifarta amma kuma da aka gwada maniyyinta sai aka samu maniyyinta yana nan da rai lafiyayye ne to gashi matan nata guda biyu ne sai ka je likitoci suka ɗebi maniyyinka da maniyyinta sai aka yi barbaran maniyyin sai aka ɗebi maniyyin aka zuba a mahaifan kishiyarta sai matanka sai ta haifi ɗa me yasa malaman sunna suka ce wannan ma haramun ne suka ce akwai dalilai da yawa na farko inna zawjata al-ukhra allati zar'at fiha laqihat buwaybati zawjati al-ula qad tahmilu qabla insidadi rahimiha ala hamlin laqiha min mu'asharati az-zawj min mu'asharati az-zawj laha fi fatratin mutaqariba ma'a zar'in laqiha thumma talidu tawamaini bature ba Allah bane likita ya yi iya gwaje-gwajensa sai ya ga mahaifar wannan matan akwai larura a ciki bai kamata ta sake samun ciki ba don haka sai ya hukunta babu laifi don ka ɗebi maniyyinta da maniyin ka je an yi barbaransu a sa a mahaifan kishiyanta likita ya bada shawaran haka babu shakka likita ya yi kokari ya gano cewa ita wannan mata mafi dacewa shine kar ta sake samu amma kuma Allah yana iya gyara mahaifan daga baya ji malaman sunna misali an riga an ɗebi maniyyinta da aka ɗebi maniyyinta aka sa a mahaifar wancan muskila ta farko da za a samu ita waccan kishiyar da aka sa maniyyin namiji da maniyyin ita kishiyarta da aka yi barbara aka sa a mahaifanta to kafin mahaifanta rufe da mijinta ya yi jima'i da ita ita ma maniyyinta sai ya shiga da ya shiga cikin mahaifan sai ta samu cikin tagwaye kuma duka Allah zai iya ko ba zai iya ba da ta tashi sai ta haifi yara guda biyu shin wanne ne ɗanta wanne ne ɗan kishiyanta. In za a tashi bayani hakki na uwa da ke kan ɗa da hakki na ɗa da ke kan uwa, ya za a yi a gano bambanci tsakanin waɗannan tagwaye, bari a ba da wannan hakki sannan idan mutuwa ta zo, ya za a yi a gane wannan shi ke gadon wancan ko wancan shi ke gadon wannan. Sannan na biyu, kama kad mutu alaka babu mamaki lokacin da likita ya ɗebi maniyin wannan mata da namijinta aka yi barbaransu aka zo aka sa a mahaifan kishiyanta muna dai magana dai ka'idar guda ce likita ba Allah ba ya gama nashi aiki bayan ya saka maniyin a cikin mahaifan kishiyan sai Allah ya kashe maniyin da bature ya je ya gyara da mijin ya yi jima'i da ita sai maniyinsa da nata suka haɗu sai ta samu ciki da haihu wa zai iya ba da shaida wannan alika min ikhtilafil ansab li jihatil ummi al haqiqiyya li kulli min al hamlayn idan aka samu haihuwa a irin wannan hali ana samun mushkila mai tsanani wal tibasu ma yatarattabu ala zalika min ahkami dokokin Allah sai su rikice a kasa tabbaka su saboda an kasa tabbatar da waye uwan waye dan wanci daga cikin waɗannan tagwaye da aka haifa ko ko yaron nan da aka haifa anya kuwa maniyin da aka je aka yi barbaran nan aka sa a mahaifanta ne ko kuwa wani ne daban wa inna zalika kulluhu yujibu tawaqqufil majma'i anil hukmi fil halatil mazkura don haka malamai suka yi ittifaki akan cewa mafi dacewa shine a ce haramun ne mutum ya ɗebi maniyyinsa da nan matarsa guda ya je a sa a mahaifar kishiyan wannan matan saboda waccan matan ta samu haihuwa Allah ta samu gani magana ce mai tsawo amma akalla ka fahimta fa'ida ta farko da ake samu a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud yana gwada mana cewa ba daidai bane musulmi ya ba da haɗin kansa a ɗebi maniyyinsa da na wata mata daban kai ko da matarsa ce a je a yi barbaransu a sa a mahaifar wata mata daban ta haifi wannan ɗa saboda su samu haihuwa wannan ya saba ma sunnar annabi Muhammad fa'ida ta biyu wannan hadisin na Abdullahi Ɗan mas'udi ya tabbatar mana cewa shi dan adam Allah matsaukaki ya halicce shi ne daga maniyi maniyin nan aka mai da shi jini jinin nan zai zauna a mahaifa tsawon kwana nawa kwana arba'in kuma an sani cewa jini na jasa ne To a lokacin da jini yake cikin mahaifa, mace kuma tana sallah, gashi kuma najasa ne jini, shin ina hukuncin sallanta? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ka duba Bada'i'ul Fawaid mujallal na uku shafi na 641 yace abinda malamai suke la'akari da shi a kullum za a yi hukunci a ce wannan abin najasa ne to ana la'akari ne da abin da ke waje a duniya ba abin da ya buya ba ibn al-qayyim yace inna ma tasirul fadlatu bawlan wa ga'itan idza faraqat mahallaha yanzu da kai alwala za a yi sallar isha da kai ka je ka yi fitsari ka yi tsarki da kai bayan gida ka wanke duburanka shin cikinka babu fitsari a cikinka ɗin nan babu bayan gida to wanda ka wanke na waje ne na ciki ba kaga duk da haka ne kana sallah da fitsari a jikinka kana sallah da bayan gida a jikinka to meye bambanci bambanci da ke tsakanin su shine ka wanke wanda ya fito ka bar wanda bai fito ba fahila izin yuhkamu alaiha bin najasa Don haka ka'idar musulunci ita ce abin da ya fito waje shine najasa wanda bai fito waje ba ba najasa Ta sannan kake gane kuskuren mutumin da zai tafi bayan gida lokacin da ya je zai yi tsarki ya dinga yunƙuri yana numfashi yana haƙi sai ya fito da duburansa wa sai ya wanke cikin duburansa don ya tabbatar da cewa ya yi tsarki wannan da farko dai jahili ne bayan jahili ne sannan kuma yana da wauta domin yana ƙoƙari ya sama wa kansa cuta na basu waye ya shar'anta maka tilas ne sai ka wanke abin da ya ɓuya abin da aka ah, shar'anta maka shine ka wanke abin da ya bayyana wanda ya ɓuya ba ba bane yana da kyau mu gane abin da ke cikinka ba ba bane abin da ya fito waje shine ake ce ma najasa fitsarin da yake ciki ibn al-qayyim yace wa illa fa ma dama fi mahalliha in dai fitsarin yana cikin wato cikinka fa hiya ta'amun wa sharabun tayyibun ghayru khabith baka kiransa fitsari ai fitsari yana cikin marana na ruwa na marana yaushe yake zama fitsari in ya fito waje domin da a ce fitsari ne to da in kai sallah sallar ka bata inganta ba don fitsari na jasa ne ba a ce ma ruwan da ya fito daga jikinka fitsari sai lokacin da ya riga ya fito in yana cikin ka ba fitsari bane ruwa ne kuma ibnu qayyim yace tayyibun ruwa ne mai kyau ba a kiransa najasa abincin da yake cikin ka lokacin da bai fito waje ba ba a kiransa bayan gida abinci ne sosai wanda yake da tsarki wa inna ma yasiru khabasan ba'da qazafihi wa ikhrajihi yana zama kazanta ne a lokacin da ya fito waje bayan an harbo shi wa illa fa ma dama fi mahalliha fa hiya ta'am wa kadhalika da mutai yace to haka ma jini yake inna ma huwa najisun idza sufiha wa kharaja lokacin da jini ya fito waje sai a kira shi najasa wa amma in kana fil badani fi badanil hayawan wa uruqihi falaysa bi najisin jini da yake cikin halitta ba a kiransa najasa wanda ya fito waje shine najasa don haka babu laifi dan mace ta yi sallah wato an ce jini yana cikinta ko ko maniyyi yana cikinta yadda ibnul qayyim ya faɗa haka shekul islam ibn taymiya ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallal na 21 shafi na 600 zuwa 601 yace walau sallamna anna dama najisun fa innahu qad istahala wa tabaddala ka kaddara ma jini najasa ne babu shakka ittifaqan malamai sun yadda cewa jini najasa ne to amma lokacin da ya shiga cikin mahaifan ya riga ya canza abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana shine maniyi ya shiga cikin mahaifa sai ya koma jini ya samu kwana arba'in ya koma tsokan nama a kaga ya canza daga ainihin halittar da aka sani shekul islam ya ce fa innal musulmi na ajma'u annal khamra idza badallahu bi ifsadiha wa tahwiliha khallan tahurat ko giya da kaji an ce haramun ne a shata an haramta shan giya ne saboda tana siffan giya amma da za a tsula mata ruwa ta tsinke sai a kira ta mene sai a kira ta kunu saboda lokacin ba za ta bugar ba ta riga ta canza halittanta a wannan lokaci hukuncinta na giya ya canza don haka ana la'akari ne da siffanta na asali ba lokacin da ta canza halitta ba yace bal aqulu al-istiqra'u دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل جعل الخمر خلا والدم منيا والعلقة مبغة ولحم الجلالة الخبيث طيبة مثالي idan aka samu canjin halitta daga abin da aka haramta zuwa ga abin da aka halalta to wannan abin yana zama halal misali giya ne aka tsula masa ruwa ya tsinke ya zamanto ba shi da wata tasiri na giya kenan baka cewa haramun ne a sha shi tunda ba giya bane ya fita daga siffa na giya sai a ce ya koma alkhallu alkhallu halal ne gare ka kenan kana iya sha والدم منيا والعلقة مضغة ولحم الجلالة الخبيث ba. مثالي haramun ne musulmi ya ci naman dabban da ta yi kiwon haram babu shakka haramun hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam da yawa sun haramta idan dabba ya zamanto ta yi kiwon haram to haram ne a ci namanta kuma haramun ne ma a ci koyinta wa labanuha ba ma koyinta ba hatta nononta ma haramun ne a ci a sha kamar misali a tsare saniya a ciyar da ita abin da ke zama najasa to wannan saniya haramun ne a ci namanta haramun ne a sha madaranta ko kuwa kaza ya zama tana cin najasa idan an tabbata tana kiwon najasa to naman kazan haramun ne ƙoyin kazan haramun ne ba ma nan ba wa zar'un muskiyu bin najisi da za ka yi gona sai ka ɗebo giya ka ringa ban ruwan gonan da shi ko ka ɗebo jini kana kiwon yadda mutane suke sayo jini su yi kiwon kifi da sauransu ko ka sayo jini kana kiwon wata dabba kaga jini haramun ne musulmi ya sha ko to duk wata najasa da aka yi amfani da ita ba ma halitta kawai ba ko da gona ce aka yi ban ruwan gonan nan da najasa su suqiya bin najisi amfanin gonan haramun ne musulmi ya ci to amma abinda manzon Allah ya faɗa shi ne. idan kana son ka ci wannan kaza sai ka tsare ta ka dinga ba ta abinci na halal aƙalla tsawon kwanaki uku yadda hadisai suka tabbata a kai idan ya samu kwanaki uku ana ba ma kazan nan halal tana ci to lokacin da aka yanka ta wannan lokaci ne yake halatta ka ci namanta a wannan lokaci ne yake halatta ka ci koyinta haka nan ita kuma saniya idan aka tsare ta ana kiwatanta da haramun to haramun ne a ci namanta ko a sha madaranta sai an tsare ta ana ba ta halal tsawon kwana arba'in yadda za ta canza halitta bi ma'ana jinin da ke jikinta ɗin nan ya canza daga kiwon najasa zuwa ga kiwon halal a wannan lokaci ne yake halatta ka ci namanta a wannan lokaci yake halatta ka sha madaranta shekul islam ya ce to ashe yana gwada maka cewa asali halal yana tabbata a halal ɗinsa idan ka ga haram ya shigo masa to babu shakka akwai hanyar da za a yi a raba wannan haram ɗin daga jikin halal ɗin kuma a yi amfani da shi amma ba a cewa wannan dabba ta haramta har abada alhali asalinta halal ne saboda kawai tana kiwo da haram tunda akwai hanyar da za a yi a raba ta da wannan haramun ɗin kuma a ci namanta shekul islam yake cewa don haka wannan maniyi da ya shiga cikin mahaifa bare ma fahimta mafi inganci maniyi ba na ba bane shi ne ya rikida ya koma gudan jini jinin nan ne ya rikida ya koma tsokan nama ashe halittar da ke cikin mahaifar mace din ba na ba bane tunda ya canza halitta daga asalin yadda yake Allah shi samu gani fa'ida ta uku da muke fahimta game da wannan hadisi shi ne abin da malamai suke faɗa cewa ƙoyi halal ne musulmi ya ci amma idan ka buɗe koyi sai ka samu akwai ɗan tsako a cikinsa to haramun ne ka ci wato shi kansa ƙoyi kafin ka ci shi sai ka yi la'akari da wannan hadisin na abdullahi dan mas'ud ka duba fatawar lajinati da'ima mujallad na 22 shafi na 360 da za ka sayi koyi ka buɗe bayan an dafa da aka buɗe koyin nan sai aka samu ɗan tsako a ciki halal ne a ci wannan ɗan tsako ko kuwa a'a tunda dai ya taho a cikin kwai shi kuwa koyi asali dama ba a yankan shi aiko sai dai a dafa in an dafa sai a ci to kai ka sai koyi ka dafa <clears throat> ka yi abin da aka halitta maka kenan da ka dafa wannan koyi kana budewa sai ka samu ɗan tsako a ciki shin wannan ɗan tsako halal ne ka ci ko kuwa haramun kaga ya gwada maka cewa haramun me yasa li'annahu takhallaqa fil bayda abin da aka halatta maka ci ne ƙoyi ba ɗan tsako da yake cikin ƙoyi ba kafin ya taho duniya wata harimul maita idan aka samu ɗan tsako a cikin ƙoyi ba a kiransa kaza me yasa bai riga ya halitta ba ya cika halittarsa ba da a ce ya cika halittarsa da an kyankyashe shi Tunda ba a kyankyashe shi ba yana gwada maka cewa mushe don haka in ka ci wannan ɗan tsako ka ci mushe mimma huwa ma'lumun min ad-din bi darura na biyu da zaka bude koyin sai ka samu jini ne zalla kuma ga shi an riga an dafa ƙoyin. nan ma haramun ne ka ci domin abin da aka halatta maka shi ne cin ƙoyi. lokacin da ka buɗe wannan ƙoyi ne ka tarar jini ka samu ba a halatta maka cin jini ba a duba al-mawsu'atu uh, fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallal na 8 shafi na 267 aka ce idan tahalat uh, al-baybatu daman idan ka buɗe koyi sai kaga ya zama jini sarat najisa ya zama najasa kenan inda al-hanafiyya wal malikiyya wal hanabila fi sahih min madhhabihim wa fil asah inda shafi'iyya kana iya cewa kusan duka malaman sunna suna nuna cewa haramun ne musulmi ya ci ƙoyin da ya tarar da jini a cikinsa amma wa in ikhtalata safaruha da ka buɗe ƙoyin ba jini ka samu zalla ba sai ka samu domin shi ƙoyi halitta kamar kashi uku ne a cikinsa tsakiyansa akwai wato wata halitta da take ruwan kwai ita ake kira a safar sannan akwai fari da ya kewaye wannan ruwan kwai ɗin to da ka buɗe sai ka samu na tsakiyan nan shi ne ya yi baki ka tabbatar dai ba ƙoyi ne lafiyayye ba kenan domin lafiyayyen kwai ba za a samu wato ɗan tsakiyan ya canza ba ta amma da kaga ya canza halitta alamar jini ya garwaya da shi min gairi uku wana hiya tahira amma jinin bai riga ya game duka ƙoyin ba shi ya yasa farin bai samu wani lahani ba ɗan tsakiyar nan ne ya samu lahani wannan yana gwada maka jinin da ya shiga ciki kaɗan ne babu laifi don ka ci wannan koyin halal ne dalili saboda dama babu makawa a samu irin haka abin da yake nuna cewa Allah bai riga ya canza halittar da take cikin koyin Allah ya fara suranta halittar ya mai da shi ɗan tsako ba shine ka samu farin da ke cikin kwai babu lahani a jikinsa da a ce farin da ruwan kwai ɗin duka sun garwa ya gwada maka Allah ya riga ya canza halittan daga maniyi ya maishe shi jini lokacin ya canza halitta daga maniyi ya koma jini to idan ka ci wannan kamar ka ci jini ne Allah shi samu gani don haka malamai suke cewa ana amfani da hadisin Abdullahi dan Mas'ud wannan yake gwada maka cewa wannan koyin wato Allah maɗaukaki bai riga ya canza halittarsa daga maniyi zuwa ga gudan jini ba da ya gama canzawa da ba za ka samu farin da ke cikinsa yana nan lafiyayye ba akwai littafin malamin da ake kiransa alƙarafi da ake kira azzakhira mujallar na hudu shafi na ɗari da takwas malamin yake cewa yujadu fi wasfi sifaril baidi ahyanan nutfatu damin yatawalladu minhu sau da yawa in ka buɗe kwai za ka samu tsakiyarsa akwai alamar jini da ya ɗan garwaya da shi wa muktada mura'ati safifi fi najasati dami la kunu na ay anna Allah ta'ala innama harrama damal masfu wa huwa alladhi yasihu wa yurab amma ma laysa masfuhan fa laysa yahrum wa la yakunu najisa wannan da ka samu a cikin koyi ba najasa bane bai danganci nau'in jinin da Allah madaukaki ya haramta sha ko ya haramta ta'ammuli da shi ba fa'ida ta hudu da muke samu a hadisin nan na Abdullahi ɗan Mas'ud annabi sallallahu alaihi ya kasa halittar ɗan adam kashi hudu arba'in gida hudu malamai suka ce idan kafa ba'da nafkin ruhi fihi idan aka samu mace ta samu ciki mace ta samu juna biyu wannan cikin nata har ya kai adadin kwanakin da suka nuna ana busa rai kwanaki nawa muka samu a hadisin abdullahi dan mas'ud kwanaki 120 sai da jinjirin nan ya samu kwanaki 120 sai aka yi barinsa to nan ma akwai hukunce-hukunce da dama da suke kawa kan shi wannan ɗa da aka yi barinsa shin me za ka hukunta a kan shi bari aka yi a ɗiba a je abin da kawai ko ko hukuncin haihuwa aka yi idan haihuwa aka yi to ka tabbata akwai dokoki da suke kan mutum wanda ya mutu misali akwai wankar gawa akwai likafani da ake magawa akwai sallah da ake magawa akwai binnewa da ake magawa a makabartan musulmai waɗannan abubuwa gaba ɗayansu wajibi to ita cikin da ta samu ya kai kwana ɗari da ishirin sannan sai kai ɓari abinda hadisin annabi muhammad ya tabbatar mana shine sai an samu kwanaki ɗari da ishirin ittifakan mun yi bayani ba a taɓa samun wani malami da fahimtarsa ta saba ma wannan ba Allah baya busa ma jinjiri rai sai a bayan kwanaki ɗari da ishirin lam yakhtalifi ulama ala anna nafkha ruhi fil janin inna ma yakunu ba'da mi'atin wa yau yawma ƙa'ida ce babu saɓani a tsakanin malaman sunna to tun da shike sai bayan kwanaki ɗari da ishirin ne ake busa ma jinjiri rai sannan cikinta ya samu kwanaki ɗari da ishirin kafin ta yi ɓarinsa to don Allah karka kira wannan jinjiri da sunan ɓari ka ce matana ta haihu me yasa faqat ta ta bihi al-ahkamu fiqhiyya wannan jinjiri da ya taho a mace akwai dokokin fiƙihu da suka hau kansa fa idza saqata al-janin fi dhalika al jinjiri ya samu kwanaki 120 kafin ayi barinsa wajibi ne ayi ma wannan jinjiri sallah duk da shike akwai muhawara a tsakanin malaman sunna game da wajibcin sallan jinjiri mafi inganci shine ba tilas bane amma mafi dacewa shine yi masa sallah kama huwa mazhabul imami ahmad Wa وأكثر أئمة السنة وكذلك a أحكام الإرث عليه tunda ya samu kwanaki ɗari da ishirin kafin a yi barinsa, to fa hukuncin gado ya hau kansa misali a ce ubansa ya riga ya mutu mutum ne ya mutu ya bar matarsa da ciki wannan ciki sai da ya samu kwana ɗari da ishirin sannan aka yi barinsa, to fa kar ku manta wannan ciki yana da gado yana da gadon ubansa don haka hukuncin gado ya hau kansa wa tahdidu iddatil mar'ati mutawaffa anha zawjuha tun da shike dan da ke cikin ta ya kai kwana 120 kafin a yi barinsa yanzu haihuwa ta yi don haka in ta kaba take yi daga wannan rana sai ta yi wanka ta gama ta kaba duba fatawar lajinat da'ima mujallar na takwas shafi na 408 da shafukan da suke gaban wannan kana yanbaghi an yughsal <clears throat> idan aka samu jinjiri ya samu kwanaki 120 kafin a yi barinsa mutane da yawa sukan aiko tambaya matata ta yi bari me ya kamata mu yi shin daidai ne a masa sallah kwarin kuwa ka duba hadisin abdullahi dan mas'ud ai sallah ana yin ta ne ga mai rai shi ma Allah ya ba shi rai ya kamata a masa sallah yanbaghi an yughsala wa yukaffana wa yusalla alayhi ala sahihi min aqwali ulama ma da makar atamma arba'ata ashhurin matukar ya cika wata hudu domin abinda da hadisin annabi ya nuna ke kenan bare akwai wata riwaya ta al-mughira bin shu'ba wadda al'imamu abu dawud da al'imamu tirmidhi suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-saqfu yusalla alaihi shi bari ana masa sallah in ji manzon Allah wa qalu idza lam yatimma lahu arba'atu ashhurin idza lam yatimma lahu arba'atu ashhurin fa innahu la yughsal ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يؤقى عنه mata ta yi ɓari wannan cikin naki ya samu wata hudu a'a watanninsa uku to abin da ta yi barin nan ba za a masa wanka ba ba za a masa sallah ba ba za a yi masa suna ba ba za a masa yanka ba me yasa li'annahu lam yunfakh fihi ruh ba a riga an busa maka rai ba shi waɗannan abubuwan da muka jera ya kamata a yi ma jinjirin da aka yi barinsa bayan ya samu wata hudu a ciki haka nan Muhammad ibn Salih al-Usaymin ya bada amsa a cikin as'ilatul babil maftuh tambaya ta 653 ma saqata qabla tamani arba'ati ashhurin idan aka yi bari kafin jinjiri ya samu wata hudu fa hada laysa lahu aqiqa ba a yanka masa rago wala yusamma ba a yi masa suna wala yusalla ba a yi masa sallah wala yudfan ba za a binne shi a makabartan musulmai ba za a tona rami ne kawai a binne shi babu sallah babu wanka babu likafani babu komai don ba a riga an busa masa rai ba amma idan jinjiri ya samu wata hudu a ciki kafin a yi barinsa to ya kamata wannan jinjiri a yi masa suna a yi masa suna kuma a yanka masa ragon suna a yanka masa ragon suna wa yusamma sikku za a yi ma suna wa yu'aqqa anhu za a yi masa al’afika wa akwai malamai da suke cewa wai sai jinjiri ya samu kwanaki bakwai da haihuwa da rai bayan an haife shi ma fa bayan ya samu watanni tara a ciki sannan aka haife shi da rai to wai sai ya samu kwanaki bakwai da rai sannan a yi masa suna in ya mutu kafin ranar suna to a babu suna kar a yi asara biyu an yi asaran ɗaya, an yi asaran rago wannan ƙarya ne in dai jinjirin an busa masa rai to ya kamata a yi masa suna nan ne inda mushkila ta taso wasu suke cewa akan samu jinjirin da zai kai wata hudu a ciki idan an yi barinsa ba a iya gane namiji ne ko mace ce yaya za a yi ka duba sharhu sunna littafin al-imam Mujallar bagawi mujallal na shirya shafi na hamsin da tara malamai suka ce to ai sunaye suna nan iri-iri akwai sunan da namiji yana ɗaukansa mace ma tana ɗauka ban sani ba ko a hausa akwai amma a larabci kaga salama suna ne da ake sawa maza da mata qatada suna ne da ake sawa maza da mata su'ada ita ma haka da hindu kaji ana cewa hindu da yawa suna ɗauka hindu sunan mace ce kawai maza sukan sa hindu mata ma su sa hindu haka nan utuba haka nan hamza hamza da kake ji akan sanya mu mace haka nan umaratu haka nan talha sunan tsarha da kake bi suna ne da larabawa sukan ba wa maza kuma sukan ba wa mata sai ka ɗauko irin waɗannan sunaye sai ka bashi tunda ba a iya gane mai aka haifa ba namiji ne ko mace ka duba masu atu fatawa mu'asira mujallar na hudu shafi na ɗari da hamsin da tara mun bayyana fa'idoji guda hudu lokaci kuma ya tafi za mu yi haƙuri sai wani mako kuma insha Allah sai mu ƙarasa sauran fa'idojin da suke ƙarƙashin hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud akwai tambayoyi bayani da kai na halaccin haihuwa a cikin a cikin uwa ina matsayin bambanci da aka yi na maniyi aka zuba a cikin namiji a cikin namiji kuma aka haifi yaro domin ni na karanta a cikin wata majalla inda wani namiji ya haihu har sau biyu ta yi mu ba ma magana wannan muna maganar mahaifa maza ku ai ba su da mahaifa ko da dai za ka ce ina hukuncin canza halitta to da shi ne sai ya koma namiji a'a malamai sun faɗa akwai alkhunsa alkhunsa shine wanda ke da halitta biyu a jikinsa yana da halittar mata kuma yana da halittar maza abinda malamai suka ce shine halittar da ya fi rinjaye nan zai karkata ma idan ya karkata ma sashin mata shikenan ana ɗora shi akan hukuncin mace ce ya yi aure har kuma ya samu haihuwa da sauransu amma da zarar an hukunta shi akan wannan sashi haramun ne ya dawo ɗaya sashin na cewa shi namiji Allah shi samu gani yake cewa ina matsayin irin wannan yaron duk da dai na san waɗanda suka aikata hakan ba musulmai bane na'am yaron da alkunsa ya haifa halal ne kamar yadda muka faɗa musulunci ya san akwai mutumin da ke tare da halitta biyu a jikinsa yana da halittar maza yana da halittar mata musulunci ya bashi damar ya karkata ma tashin da ya fi rinjaye to tunda musulunci ne ya bashi wannan dama in ya samu haihuwa wannan ɗa ana la'akari da shi a matsayin ɗa na halal ba a cewa ɗa na haram to wannan ko yace daga inda maganar annabi ta kare a cikin wannan hadisin sannan sauran hadisin maganar abdullahi ɗan mas'ud shin malam maganar abdullahi ɗan mas'ud ta zama idiraji kenan na'am ana ce mata idraji magana ce ta abdullahi ɗan mas'ud ah, babu shakka daga nan zuwa ƙarshen hadisin ba maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bace idan ka duba littafin sharha na sahihul bukhari umdatul qari inda yake sharhin wannan hadisi sharhan hadisi na 3208 na al-Imam al-Bukhari Umdatul Qari kenan mujallal na 12 shafi na Za ka ga bayanin da yayi wannan magana Abdullahi dan ita kana cewa idraj um, babu laifi dan an kira shi hakan amma asali hadisin ba idraji ne, saboda shi yake bada labari ya faɗi iya abin da ya ji ya kuma ɗora abin da fahimtarsa ta nuna mar bai shigar da komai cikin hadisin ba amma kasancewar ba a bambanta ba tsakanin maganarsa da ta annabi muhammad shi yasa ake iya aje shi a babi wani tsari na idraji um, wannan ya ce ya dace a musulunci idan za ka yi aure ka yi ka yi a waje da Allah ka karanta menene ce ko ka karanta bane wallahi ban iya karantawa ba kuma ai kamata ya ce ka karanta wanda zai iya karantuwa ne ka ban hmm? ka ce jini na najasa ne yaya hadisan da suke nuna cewa sahabbai suna rauni a wajen yaƙi kuma su yi sallah a ciki jini najasa ne in mun ce najasa najasa kalma ce da take ɗaukan ma'ana da yawa misali giya najasa ce haka ne a sha amma najasa ne ta taɓa jikinka? eh? to anan ne aka yi muhawara mafi inganci shine giya najasa ce a sha amma taba jikinka ba najisa ba ce wannan shi ne mafi inganci na gaya muku akwai muhawara don in ka duba littafin fikihu za ka ga fahimta daban-daban ake ashe kenan kalma ta najasa tana da mafhumi daban-daban ana cewa cin abu najasa ne alhali kuma shi kansa ba najasan ba ne da ake cewa jini najasa ne ana hukunta shi wajen shansa misali najasa ne da sauransu Eh, amma dan ya taba jikinka kuma bai zama najasa jini guda ne wanda ya zama najasa wanda shine jinin haila a wannan magana ce da ta shafi fiqh in banda na dan taba magana akai da ma ban ansa tambayar ba ala kulli halin yana da da kyau malamin ya gane ba wai muna nufin jini umuman najasa ne dan ya taba jikin mai talla ba da shi wanda muka kasa iya karanta tambayarsa din nan Allah sai ya haƙuri ba da gangan bane rubutun nashi ne bamu iya karantawa ba gaba sai ya rubuta rubutu mai kyau ni talaki ga annabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متينا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kasanta mana yadda yin taimama saboda wasu malamai sun ce ba a raba hannaye kuma ba a yin sallah biyu da taimama guda. To sai dan amsa mar kashe bayan. yanda ake yi ko sai ga gaba malami ya koya. Amma cewa ba a yin taimama sai da hannu biyu fahimtar malamai ne illa dai zan ce ma ko da hannu ɗaya kai taimama taimama ka ta inganta. mu duba al-mubni a mujallar na farko shafi da 350 cewa ba a sallah biyu da taimama daya wannan ma ba ta da inganci domin taimama tana wakilta tana zama tana wakiltan alwala ne larura ta sa aka bar alwala aka koma taimama saboda haka abinda alwala ya halatta taimama ta halatta in ana iya sallah biyu da alwala to taimama ma ana iya yin salloli biyu ko fiye da haka da ita matukar wannan taimaman ba ta warware ba a وهو فتاوى اللجنة الدائمة المجلة الذي يتاتي نادى يقول 70 له. Allah ta rika assalamu alaikum wa rahmatullah. Shin malam alwar da ake yi cikin wankan janaba ɗaya ɗaya ake yin ta ko ɗaya uku uku ne kamar yadda kamar yadda yin Aisha ta ba da labari hadisin yana sahihul Bukhari da Muslim da ce annabi sallallahu alaihi wa sallam in zai yi wanka bayan ya yi tsarki sun ma ya tawabba'u kama ya tawabba'u salati sannan annabi yana yin alwala kamar yadda yake alwala in zai yi sallah. idan annabi zai alwala zai sallah ya kan yi sau ɗaya kan yi sau biyu kan yi sau uku mu ga gaba tambaya ta gaba ke cewa malam game da masu shayarwa ko masu ciki da aka ce da ciyar ya tsarin ciyarwa za su shara ne sai ban sallah da ciyar gaba ɗaya ko ko kowane ne za su ciyarwa Anas bin Malik sahabin annabi ne sa goma a gidan manzon Allah a lokacin da ya tsufa yake tiyarwa, haɗa talakawa yake guda sittin ya dafa musu girki guda to sai ta tashi sun an gama kenan lokaci daya ka duba almuguni a mujallar hudu shafi na ɗari biyu da tara don haka babu laifi don an bari sai bayan sallah aka hada abincin gaba ka bada sadaka wannan bai saba sunnar manzon Allah ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ya halatta mutum ya yi sallar a can da matarsa da kuma ta makwabta ta wa kanta da majalanin su daidai ne zuwa fatawar madina mujallar na bakwai shafi na ɗari biyu da biyu babu laifi don ka sallar tarawihi a gida da iyalinka Mhm. tambaya ta da ke mana ina hukunci matar da ke wasa da addini sai in aka mata mara take fushi sai a kai karanta wajen wali ta yi laifi mhm. eh, eh, assalamu alaikum warahmatullahi da fatan mallam ya karuwa lafiya addu'an nan na ta tajiya dare na na muke son a ƙara mana ta mana na yara أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة Wanin kulli ainin lamatin wannan addu'a tana cikin littafin al'azkar kanana wanda ake samu a ko'ina أعوذ uh, بكلمات wa التامة من كل شيطان ainin ومن كل عين لامة. الله يسجد السلام wa ورحمة الله. Allah ina son a mana bayani game da limamin da yake ba da sallah ta sallah bayani amma ma ba su jin karatunsa yadda suke gidan in ya duka ka gane in ya sake ka gane yaya bayanin yake to bai kyauta ba ya kamata idan yana daga murya don haka mazan Allah yake amma da suna ganewa sallah ta bace ba tambaya ta gaske assalamu alaikum wa rahmatullah mallan ya halatta na karanta wani qur'ani akan bukatar sa shi kuma ya bani kuɗi an gama da karatu mu na yau eh. tambaya ta karshe insha Allah yake assalamu alaikum wa rahmatullah mallan ne hukuncin mutumin da ana bin shi baki azumi bai biya ba har wani azumi ya zo fatan mazan Allah ta saka alkhairi eh, bai kamata a jinkirta biya don ba amma don an jinkirta biyan kawai za a yi ah. Ah, babu shakka akwai fahimta daban-daban akan matsala ta haka cewa wanda ya jinkirin biya har ramadan ya zo bai biya azumin bara ba in ya zo biya kuma sai ya hada da ciyarwa ah, mu da dama hakan suna ciki kuma don an ɗauki wannan fahimta babu da bikin da fahimta magabata ne amma mafi inganci shi ne biyan nan kadai za a yi babu biyarwa komai yawan shekaru ah, da ake bi mutum da bashi illa da yayi laifi bai kamata ya jinkirta biyan azumi ba har wani azumi a su kenan ko eh da Allah tare addu'a insha Allah ya tambaya ta gaba ta assalamu alaikum wa rahmatullah yace wancan shekara malam kai mana bayani akan asalin zuwan annabi Isma'il Makka to yaya bayanin annabi Ishaq yake da mahaifiyarsa to wannan bayani ne mai tsawo Allah ya nufi lokacin da za a yi amin sai tambaya ta gaba yana ganin wannan mata suka haifa shi malam dan Allah muna mu mata in za mu yi sallah za mu tada iqama ne ko ko za mu tabbara sai mu fara sallah eh, mata ba su yin iqama wannan ita ce fahimta mafi inganci mata ba wajibi bane su yi iqama a sallah amma in sun yi kuma sallar su ta inganta kuma Allah zai ba su lada amma dai ba a karanta musu ba ah, yana cikin fasahar majalisar da'ima a ah, mujallar na shida ta 86 sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya kuma Allah ya ƙara masa lafiya tambaya ita ce balawazan da kace a karanta manzo Allah ta hakuri ƙara mana bayani in a kowace sallah shi zan shi dai kamata ya hakuri ne da kafin dan zai shi bayani sosai sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah muna son ka taimaka ka gaya wa musulmai su daina karɓan kyautar da littattafan da kiristoci suke rabawa har kuma su ce a bada wani kuɗi a kai musu musu je su gina kyautar da shi da kuɗin. to ni mamaki ma ce akwai musulman da suke karɓa da akwai wani hasu na ba kuɗi. har ma su ba wa kafirai kuɗi. Mm. na san da wani abuwa a duk mutumin da ya ba mu kafiri kuɗi saboda ya da addininsa wanda mutumin to idan ya kudurta halin ne da ya yi rida idan kuwa ya san laifi yake yi to babban laifi ne a wajen Allah saboda ya taimaka wa shedanci ya taimaka wa kafir Allah ya kare sai tambaya ta gaske assalamu alaikum wa fatan malam ya sharo lafiya malam ne hukuncin wanda yayi asarar dukiya a cikin wani ɗakin da suke kwana sai ya hulmi waɗanda suke ɗakin sai suka ce su ba su bane sai ce to kowa ya alwala da Qur'ani ya to rantsuwa da qur'ani ba laifi ba ne sai dai rashin yin sa shi yafi dacewa kai rantsuwa da Allah ya fi akan kai rantsuwa da alqur'ani haka Muhammad bin Salih Abu ya faɗa cikin fatawa lafiya sai tambaya ta gaske assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya ta ce game da bayanin sai da saifa na baka to yaya bayanin sayar da sot da daily son da daily sot saboda ana samun ta da mata masu wata irin shiga mara kyau to yaya mu da muke irin wannan sana'a muna da ƙarin muna son ƙarin bayani don mu san irin sana'ar mu sai da hotunan ba ta haramun yana wa madina cikin irka a ne talatin da shida mujalla wacce kamar ta jarida irin daily trust da sauransu kowa ya riga ya san waɗannan jaridu ana rubuta su ne saboda labarai ba kuma jaridun ba ta bane kowa ya sani ai abu na ba ba sai an gaya maka su ba kowa ya sani don haka kai da kake sayarwa ka san jaridar batsa ka san mujallar batsa haramun ne ka sayar amma cewar akan samu hoton mata da sauransu a daidai to haka din ne illa menene manufar jaridan manufar ta ba tallata ba batsan bane ainihi labaran ciki shine manufar ta ko saboda haka wannan a bisa ga la'akari da mafi rinjayen jaridan abu ne wanda shari'a ta yarda da shi sai a za a sai da shi wannan ko Saudiya ta za su yi amma idan ya to waɗannan hotuna sun fito a fili na baza sai kai ka sani sai da shi haramun ne eh. sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah ah, malam tambaya ta ita ce menene hukuncin mai wasa da matan da ba naki ba har ma yana kama su kuma sai za a yi sallah sai shi ne gaba to yaya mu ma mu za mu yi kuma muna kallon irin wannan hali yake Eh, ko da yaushe sallar fasiki ba ta baci sai idan an masa nasiha ya ki ɗauka dan ka ga liman yayi fasikanci ba za ka ji jin sallah ba sai ka kira shi gefe ka nuna masa ba mamaki shi yana ganin halal ne ka san fahimta da yawa sai ka kira shi suna da zama da kai gafa samara kamar ka ce kuma kai ke jagorantar mu a sallah a ce kana kaza kana kaza ne yiwa kuma lokacin da yake yana ganin ba ne ganin sa ka gani to idan ka fito kai mai nasiha lokacin ya san akwai mai gani Hmm, ba mamaki ya gyara amma don kaga yayi haka ba kamar nasiha ba kawai ka ce masa da kai da shi duka masu laifi akwai buƙatar kai masa nasiha da kuma inda in bai dauka ba sannan sai ka ce masa haka malamai suka faɗa tambaya ta gaske assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya na shine wai mala'ikun munkar da nake yi da suke rubuta lafazin shin har ma da kafin suna suna suna da suna rubuta wannan laifin na alheri ko na munkar da nakir ba suke rubutu ba kuma sunayen ma ba su inganta ba in yana nufin mala'iku marubuta sunansu kenan mala'iku masu rubuta ayyuka ah, suna tare da kowane mutum ba wai musulmi kadai ba saboda ai aikinka ne za a tara a kiyama a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma saboda haka kowa suna rubuta masa amma ka ce munkar da nakir sunan ma bai inganta a hadisin manzon Allah ba kuma ba sunan marubutan bane sannan marubutan kuma ba a gaya mana ma sunayen ba illa dai an gaya mana akwai mala'iku biyu da suke rubutu in ka ce rasibu ati ba sunayen su bane tambaya ta gaba yake cewa eh, a kan yan addaba wasu ɗaukan kiristoci da kai magana kan cewa ɗaukan su haram kuɗin ne haramun ko ko ɗaukan su ne to mu ɗauka ɗaukan nasu ne haram ba kuɗin ba da ya ɗauka don yana so ya ji ne ce masa ɗaukan su ne haram ba kuɗin da ya samu ba ne ko to mu ɗauka haka ne ya ɗauke su ya kai su kyau suka ba shi kuɗi Allah ya ce wala ta'kulu amalakum bainakum bil batil kai ta wace hanya ka samu wannan kuɗi ka same ta hanyar gaskiya ko ta hanyar batil saboda haka wannan kuɗi haramun ne ta duk inda ka je tambayan ka dai tun wannan kuɗin haramun ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya ta shi ne kan cewa malamai suna cewa wasu malamai suna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne farkon halitta kuma shi ne karshen manzanni karshen azan shin to azan ana cewa kina gina annabi Adam ana cewa ana cewa masu cewa wannan ƙarya suke ba annabi bane farkon halitta wajibi ne kowane musulmi ya gada haka hadisi ya inganta daga annabi hadisin yana cikin silsila hadisi na gare talatin da uku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da allah ya halitta shine alkalami annabi ya faɗi wannan da bakinsa kuma wannan shine abin da ya tabbata a sunna saboda haka ba halittar manzon allah ne farko ba allah ya samu gaji sai tambaya ta gaba ce mutum ne yana azumi sai ƙwaro ya faɗa mace a baki ya wuce a makogwaronsa a